sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Aisha Tasila ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau litinin 19 ga watan oktoban shekara ta 2020 Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Jiya Lahadi shugaban Amurka Donald Trump da mai kalubalantarsa Joe Biden sun yi zawarcin masu jefa ƙuri'a farko a jihohin Nevada da North Carolina. Cibiyar da ke sa ido kan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta fitar da rahoton cewa akwai kusan mutum miliyan 39.9 da suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya. Kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce dole ne a cimma yarjejeniya da gwamnatin trump kan wani sabon tallafin coronavirus cikin sa'o'i 48 kenan yayin da aka shiga mako na biyu matasa na zanga-zanga a wasu sassan najeriya domin nuna damuwarsu dangane da yadda 'yan sanda ke gudanar da ayyukansu masu kuda da al'amura na bayyana cewa gingimin nan duk da aka samu nasarar ɗauko mutane suka fito din shine makarantu da aka kulle saboda haka gwamnati sai ta ankarar da mutane ta yi ƙoƙarin kawo waɗansu abubuwan da za a tafiyar da mutane rundunar sojan najeriya ta kaddamar da wani shiri da ake kira crocodile smile don yaƙi da masu aikata manyan laifuka da suka hada da masu aikata laifuka ta yanar gizo a duk faɗin Najeriya. To ko meye bambancin wannan shi? Dalilin shi shine a tabbatar wasu miyagun ayyuka da ke faruwa wani abu mai kyau shine an ce za a yi shi a duka faɗin Najeriya. Za kuma ku ji shirin da kungiyar tarayyar Turai ta bullo da shi na gina filaye a gabar teku don inganta harkokin su a ƙasar Ghana. safilu na tafi da shirin na ciki da gaskiya to amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jiya lahadi shugaban amurka donald trump da mai kalubalinta na jam'iyyar democrat joe biden suka yi zawarcin masu jefa ƙuri'a farko a jihohin da ake fafatawa jihar nevada da north carolina yayin da muhawarar ƙarshe ta shugaban ƙasa ke karatowa a wannan makon Akalla Amurkawa miliyan 27.7 suka kada ƙuri'unsu ta gidan waya ko ta hanyar zuwa da kansu. Gabanin ranar uku ga watan Nuwamba wato ranar zaɓe a cewar cibiyar da ke kula da harkokin zaɓe da ke jami'ar Florida. Samun yawan adadin masu jefa ƙuri'a da wuri ya faru ne game da damuwar da ake da ita kan cunkoso a rumfunan zaɓe a yayin da ake fama da annobar coronavirus. A jihar North Carolina, ɗaya daga cikin fagen fafatawar, inda mutane miliyan ɗaya 1.4 ko kashi ashirin cikin ɗari na waɗanda suka yi rijistar zaɓe suka kada ƙuri'unsu ya zuwa jiya lahadi. Biden ya yi kira ga mazauna jihar da su je su kada ƙuri'a da zarar sun samu sukuni. Cibiyar da ke sa ido kan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta fitar da rahoton cewa akwai kusan mutum miliyan talatin da tara da da suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya. yayin da waɗanda suka mutu sanadiyar cutar suka kai miliyan ɗaya da digo ɗaya. jiya lahadi ƙasar india ta ce ta sami yawan waɗanda suka kamu da cutar sama da dubu sittin da ɗaya a cikin sa'o'i ashirin da hudu yanzu haka india tana da waɗanda suka kamu kusan mutum miliyan bakwai da ɗigo biyar waɗanda suka mutu dalilin cutar ya kai sama da mutum dubu ɗari da goma sha hudu a cewar ƙididdigar johns hopkins ƙasar italiya inda a kullum ake samun mutum dubu goma sha ɗaya ɗari bakwai da biyar da ke kamuwa. Firaminista Gusef Conte ya baiwa dukkan magajin garin damar rufe wuraren taruwar al'umma da sauran wuraren da ake taruwa bayan karfe tara na dare. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi jiya Lahadi ta ce dole ne a cimma yarjejeniya da gwamnatin Trump kan wani sabon tallafin bara cikin sa'o'i takwas masu zuwa ko kuma ba za a iya ba kafin zaben shugaban ƙasa ranar uku ga watan Nuwamba. Pelosi ta shiga tattaunawa ta tsawon makonni tare da sakataren Baitul Mali Stephen Mnuchin wanda ke wakiltar shugaba Donald Trump amma jami'an biyu sun kasa cimma matsaya duk da cewa yawan cutar coronavirus ya sake yin yawa a Amurka kuma farfadowar tattalin arziki ya ragu. Pelosi da Mnuchin suna tattaunawa kan wani tallafin da zai iya kaiwa tsakanin dala tiriliyan 1.8 da dala tiriliyan 2.2 amma ba su amince da takamaiman sharuɗan shirin gwaji na ƙasa ba da sauran batutuwa. Ko da sun cimma yarjejeniya, wasu sanatoci na jam'iyyar Republican sun ce suna da adawa da kashe irin waɗannan adadi kan ƙarin dala tiriliyan uku da majalisar ta amince da ita watanni da suka gabata don maganin coronavirus. An jima kaɗan Sarfil Hashim zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran. Kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu inda za mu faro daga Kano. Yayin da aka shiga mako na biyu matasa na zanga-zanga a wasu sassan Najeriya domin nuna damuwarsu dangane da yadda 'yan sanda ke gudanar da ayyukansu da kuma al'amura masu nasaba da rashin tsaro. Ƙwararru da sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana hanyoyi da ya kamata a magance matsalolin da ake magana a kai. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoto. sas tare da mai gurbinta da wadda aka yi wa lakabi da suna swat amma masu zanga-zangar sun ci gaba dr nasir adamu aliyu lauya ne mai zaman kansa a kano kuma malami a jami'ar bayar kano ya ce akwai bukatar samar da cibiya ko hukuma mai karfin gaske kuma mai zaman kanta wadda za a ɗorawa nauyin ladabtar da 'yan sanda a najeriya kwatankwacin wacce ake da ita a ƙasar birtaniya akwai medical and dental practitioners tribunal wato kotu mai bincike da tantance laifi na likitoci a karkashin dokar ta akwai kira medical and dental investigation panel wato kwamiti na binciken kwakwa na laifin likita idan wannan kwamiti ya yi bincike yadda dan sanda yake binciken laifi haka suke binciken likita tabbatar da laifi ya yi laifi in ya yi amma kuma su tura shi gaban ita kotun in kotun ta fahimta cewa akwai laifin ta tabbatar masa haka ya kamata a samu inda kwararru a bincike misali a iya musu kansu yan sanar tsofaffi wanda suka ritaya kaga ba sa neman promotion ba sa neman wata alfarma a neman lauyoyi a neman kungiyar yan jarida da masu kare haƙƙin dan adam da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu a samu eh, wancan alkali ya kasance shi ne shugaban bincike to ya waje ba lalle lalle a kafa yan sanda masu binciken su in sun gani su caje su zuwa gaban alkali a gunta wato wannan shine garin bawo na gaskiya amma duk wannan cewa ka ce a daina in ka ce a daina za su an daina sa su an yi su wat duk zancen banza ne ba abin da daina wallahi shi kuwa sanata Masaudi aljibril Jibril Doguwa tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya na cewa tilas ne gwamnati ta dauki matakan hana amfani da matasa domin yi mata zanga-zanga rigingimin nan duk da aka samu nasarar ɗauko mutane suka fito din ko suke kokarin fitowa shine makarantu da aka kulle saboda haka kowa hankalinsa ina nan a gida da an ce fito up sai ka ga mutum ya fito saboda haka gwamnati sai ta an da mutane ke kokarin kawo waɗansu abubuwan da za a tafiyar da mutane rayuwarsu ta inganta ta tabbatar da cewar an koma makarantu hankalin kowa ya koma kan harkar karatun shi su tabbatar da cewar mutanen da suke da hakkoki a ƙarƙashin gwamnati walau sun yi aiki ba a biya su ba wajen aikin su an karya su walau sun yi harkokin kwangilis waɗanda suka aka tabbatar sun gama gwamnati ta yi ƙoƙari ta biya su kuɗaɗen su to wannan zai taimaka nesa ba kusa ba wajen sassauta rigingimu da mutane za su dinga haɗa kai domin a ce za a yi wa gwamnati zanga-zanga. batun samar da horo ga 'yan sandan najeriya na daga cikin al'amuran da masana ke ganin wajibi ne a baiwa kulawa ta musamman yayin wa rundunar 'yan sandan najeriya garan bawul yanzu a duniya an je na bata lokaci a yi duka mutum yan sanda su yi daki mutum ya ansa ya labi a je da karshe a zuwa wahala a banza a kasa samu kuma an bata kudin mutane an bata lokaci an wahalar da mutum amma in akwai tunani da bincike na musamman da hanyar kimiyya forensic science da forensic investigation duk wani abu ya zo sauki so kaga training ya zama wajibi Dr. Nasiru Adamu Aliyu kenan lauya mai zaman kansa a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria. A gaida Mahmud Kwari To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilo Hashim da labaran kashi na biyu. Dubin dubatar masu zanga-zanga sun ci gaba da nuna adawa da Firaministan Thailand a Bangkok ranar Lahadi. Suna bijiro dokar hana taron mutane sama da hudu. Zanga-zangar wacce galibin ɗalibai ne ke jagorantar ta, ta ci gaba a cikin babban birnin na tsawon watanni. ana kiran Farayus ocha da ya murabus wanda ya kwace mulki a wani juyin mulkin soja na shekarar 2014. An kuma gudanar da zanga-zanga a birane goma sha takwas da ke kewayen Thailand, kamar yadda jaridar Bangkok Post ta rawaito. An sanya matakan gaggawa a ƙarshen mako don hana taron mutane sama da hudu, amma aka ci gaba da zanga-zangar. wani dan kuna bakin wake ya tayar da bam inda ke makar cikin mota a wajen hedikwatar 'yan sanda na lardin da ke tsakiyar afghanistan inda ya kashe akalla mutane goma sha biyar tare da jikkata wasu fiye da ɗari da hamsin jami'an afghanistan sun la'anci harin na ranar lahadi a firozko babban birnin lardin go da aka lalata a matsayin aikin ta'addanci suna masu cewa galibin fararen hula na daga cikin waɗanda abin ya shafa har ila yau fashewar mai ƙarfi ta lalata ofishin gwamnati da ke kusa in ji su. Mohammed Omar Lalzad, shugaban asibitin lardin, ya faɗa murya Amurka cewa da dama daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali. a fila hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. kan batun tsaro. Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani shiri da ake kira Crocodile Smile don yaƙi da masu aikata laifuka ta yanar gizo da wasu miyagun ayyuka a duk faɗin Najeriya. Wakilinmu daga Maiduguri Haruna Dauda biyu ya aiko mana da wannan. Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Burtani da ya kaddamar da wannan sabon shiri a garin Gamdu da ke tazaran kilomita 100 daga babban birnin Maiduguri wanda Major General Nuhu ba zai wakilta ya kuma karanta manema labarai da gayyato daga jihohin Borno da Yobe dalilansu na kaddamar da wannan shirin kamar haka. I wish to appreciate our civil leaders and further enjoin them to continue to support the Nigerian army with credible information that will assist in in the professional conduct of exercise crocodile's mouth 6 ya ce yayin da rundunar sojan na ke kaddamar da wannan shiri ina so roƙi jama'a su ba jami'an sojan najeriya goyon baya ina so in yaba wa shugabannin fararen hula su kuma taimaka wajen samar ma jami'an soja bayanai masu inganci wanda zai taimaka wajen aiwatar da wannan sabon shiri namu na operation crocodile mouth 6 da za a aiwatar don taimakawa fannonin tsaro a kasar nan kanar sagir musa dai shine daraktan huda jama'a na rundunar sojan najeriya wanda ya min karin haske game da wannan shiri nasu To wai shin menene ma dalilin kantamar da wannan shirin kuma menene ya bambanta shi da sauran abubuwan da ake kirkirowa a baya? Dalilin shi shine a tabbatar wasu miyagun ayyuka da ke faruwa wani abu mai kyau shine an ce za a yi shi a duka fadin Najeriya kuma akwai wani kokari da ita hukumar soja take yi na ganin cewa banna da ake yi ta yanar gizo ta labarai waɗanda ake hidawa na karya da sauran ɗibar arzikin ƙasa da ake yi ta hanyar yanar gizo nigerian ami ta hanyar rundunar ta yanar gizo mai kula da harkoki irin wannan yanar gizo tana nan ta hubbasa da ta dakula irin wannan ayyuka kana kuma ganin yadda ake ta yaƙi a kan 'yan ta'addan nan na boko haram ana sana cewa wasu suna nan suna barin daji suna gudu suna barin nan wajejen arewa maso gabas suna shiga wasu garuruwa domin su ɓoye to don haka hukumar soja ta ƙara full loader za ta ci gaba da exercise na positive identification domin ta ga ta kama irin wa'annan mutane. Da ma ya ce ta so mashi ranar ne ga wannan wata na Oktoba a kuma kammala shi ranar 31 ga watan Disamba wannan shekara. Sai dai a yanzu hakan akwai wani sabon al'amari da ke ɗaukan hankulan jama'a musamman ma mazauna jihohin Borno da Yobe kan yadda ake rufe wasu manyan hanyoyi wanda ke kawo tsaiko wajen samar da kayayyakin abinci da kuma kayayyakin bukatu irin na yau da kullum. Da yanzu hakan ke so mu haifar da hawa-hawan kayayyakin abinci a cikin biranen Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna yanzu kuma sai rahotonmu na gaba inda za mu ketara ƙasar Ghana. Kungiyar tarayyar Turai ta ɗau matakan gina filaye da ke gabar ruwa a ƙasar Ghana domin inganta rayuwa a garuruwan masunta. Ridwan Abbas ya aiko mana da wannan rahoto. Wannan shiri tun a shekara ta bakwai na aiki tukur don samun kaso na ɗorewar filaye mai tun tafiya na halin rayuwa a fagen aikin kifin Ghana ta marawa kokari da ake yi a rage aikin sun kifi ta barauniyar hanya da tallafin kuɗi daga ƙungiyar tarayyar turai Ofie Juma Nkomo. shine samar da kungiyar aikin sun kifi da gidauniyar da ake cewa environmental justice foundation ki gabatarwa sun yi kokarin fitar da taswira ko kwara a bakin gaban tekun sashen jihar tsakiya babban jihar accra da kuma ga gabaki daya jimillar wurin sauki kifaye goma sha biyar aka yi gwajin su dayan irin waɗannan tashoshi na a kwamanda shugaban tawagar kuma shugaban sashen samar da gimshikai na sashen sashen ɗorewar ci gaba na tawagan gwamnatin kungiyar tarayyar turai roberto sikileho ya bayyana mahimmancin shirin duk waɗannan yunkure-yunkure da ake yi yadda tabbatar da ungunni da hukumomi da kuma su masunta kansu an samar musu wurin sauki kifi mai kyau ne in lalle ana buƙatar samun ci gaba da ɗorewar wannan haraka da tattalin arziki wa zuri'a na gaba lalle ne muna buƙatar mu samar da wuraren sauki kifi wa masunta kamar yadda kuka sani sashin karkashin aikin kifi ne in har kuwa samun kifin ya ja baya wannan harka za ta dakushe ta mutu wuraren na sauke kifi an yi su ne tare da tuntuban sarakan aikin su da majalisar gargajiya tare da yarjejeniyar bayar da lesu wadda aka rataba hannu a kai da kuma masunta a matsayin masu manajan shirin su Sun na Environmental Justice Foundation su Chris ya yi bayanin kalubale iri-iri da suka jawo samar kare wuraren sauki kifin. Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwanullah Abbas. Kada a manta wannan shiri na zuwan muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Sarfilo Hashim Gumal da shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro kamar da wani sabon shiri na ciki da gaskiya. A yau ma muna karamar hukumar kuje da ke babban birnin tarayya Abuja. Inda shugaban karamar hukumar ya rugujewa wasu ƙananan 'yan kasuwa shagunansu dauke da dukiyoyinsu ba tare da biyan su diya ba. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Gumel. ci gaba da batun korafin da 'yan kasuwar karamar hukumar kuje suka yi na rushe musu shaguna a tashar wowo wakilan 'yan kasuwar sun je ofishin ministan abuja muhammad musa bello don bin bahasin takardar korafi da suka shigar to sai dai jami'ai a ofishin sun bincika ba samu takardar ta ainihi da aka shigar ba don haka a yanzu an sake shigar da sabuwar takarda da hatamin ofishin karɓar wasiƙu na minista shugaban kungiyar 'yan kasuwar alhaji batura abubakar zaria ya ce zuwa yanzu shugaban karamar hukumar kuje alhaji abdullahi suleiman sabo bai waiwaye su ba don haka suna fata daga sabuwar takardar korafi da suka shigar ministan abuja zai bincike lamarin don tabbatar da adalci ga da yadda ta kaya tsakanin alhaji bature da jami'an ofishin na ministan da muka zo ofishin minista na ce musu na kawo takarda suka ce wa ya kawo na ce ni ne da kaina na kawo wace na kawo na ce na kawo ranar 24 ga watan 1 januari 2019 kuma da kaina ne na kawo aka yi mu acknowledgement alhaji bature wani bangare ka je a nan wani bangare kuka shiga nan ofishin minista muhammadu musa bello mun tafi ofishin rijistiri ne inda ake duk wanda ya kawo wasiƙa inda yake zuwa ya rijista a wurin ba mu labarin ya kuka kare da jami'ai da suke kula da takardu ko wasiƙu da ake wa ofishin mai Yawa abin da ya faru da muka je <clears throat> na ce musu na biyo takardana ne da na kawo a fil da the na na minista koken da muka kawo game da ya sa baki kada a rushe mana shagunan mu a kuje. Suka ce washe na kawo takardar na ce musu na kawo muku takardar 24 ga watan 1 January 2019. suka ce to na jimai mai ce musu nuna mai na cikin ofis ina da aka yi wannan rusau amma har wa yau ina da photocopy eh. to suka duba suka ce to bari su duba aka duba aka duba sai da aka zo kan january din sai da aka zo an gana 20 daga 21 zuwa zuwa 24 kuma sai suka ce su ba su gani ba ba su ga wani record da ya shafi 21 zuwa 24 ba na ce to ni dai ran monday ne na kawo muku nan 24 ga kuma photocopy aka eh. duba aka duba ga dukkan yadda ni na fahimta duk da ba su suka yin ba ga dukkan alamu an ɓoye takardar ne. Wato mana an amma ai ga kofin takardar ka ce tana hannunku lokacin da aka shiga wajen. Eh tana hannuna amma da aka duba ba gani ba sai suka ce to sai dai in yi hakuri in sake submitin wani takardar a fara a fresh shine na basu suka yi mun stamp yanzu ga stamp takarda an yi stampin ran sha shi daga October 2020 suka kuma ce don Allah yi hakuri mai sak ne daga wurin su kuma yi hakuri za su ci gaba da treatment din wannan da na kawo sabo yanzu. Ya nuna kenan ba don kun yi tunani kun sake shiga ofishin minista bai ta wacce takarda ta farko ta haɓata kenan. Eh, da ba ta zama kwata-kwata ba ma magana tun ga rekod bai nuna rekod a cikin kwamfutansu ba kuma ga rekod an samu na ashirin amma daga ashirin da daya ba shi sam. yanzu yaushe aka ce ku je ku sake dawa bayan sake ba da takarda karo na biyu. yanzu da suka bayar suka ce in bar telefon namba dina za a kai ma minista to idan akwai bukatan kira na za a kira ni abinda suka ce kenan sun karbi telefon namba dina. mamu labarin wani abu ya sake faruwa tu lokacin da muka fara wannan shirin akwai wani wanda ya sake tuntubar ku daga nan karamar hukumar kuje ko shi shugaban karamar hukuma ko wani wanda ya shafi wannan lamari na gina wannan sabuwar kasuwar bayan rushe taku ta farko? Tun da aka yi wannan rusau kawai ba su sake sauraron mu ba ba su saurari kowa ba sun ci gaba da buga bulo ne kawai suna shirin gine-gine ɗinsu ba ma su sauraron kowa su kuma can eh, karaman hukuma ba su kira mu ba ba su ce mana komi ba wasu ma sun zaga sun tafi domin su je ko za a biya suka ce su ba abin da za su yi su tafi su ba su wuri ba sun je kotu ba su je kotu ta karɓar musu. haka ne ya batunku na zuwa kotu din ko kuma kun jingine maganar sai kun kammala sai an neme ku ko wani abu ya faru kan lamarin ah. da ba. ai maganin kotu dama kasan date ne yanzu yanzu muna da kotu ranar ashirin da tara ga wannan watan oktoba din ran nan za mu shiga kotu da sauran 'yan kasuwa da kake jagoranta me suke faɗa ma game da eh, wannan gwagwarmayar da kuke don ku samu a dawo muku da haƙƙinku. ko da lokaci daga waya da mutane za a zo rina suna kuka ce ta su ba sai da za su yi ba na ce ni dai abin da ba ni so matsayin sun banna shugaba rigima ne ba ni so duk yadda za a in Allah su za mu kwato hakkinmu yanzu za mu shiga kotu dama za mu shiga kotu ran 29 da aka daga ne sannan kuma ran biyu ga watan sha kuma za mu shiga na maganar content of court da chairman ya yi. Eh ga wanda bai san ma'anan kalmar contempt of court ba me wannan kalmar take nufi ne? Kin bin umarnin kotu ta ce kada a yi abu shi kuma ya yi kotu ta ce mu tsaya inda muke kada a tabi komi to shi kuma ya ƙi bin wannan umarni ya rushe shagunan gaba ɗaya da kayan a ciki. A takaice mai kuke bukata ofishin minista ko shi minista Muhammadu Musa Bello ya yi kan wannan al'amarin? Mu da rigima ne ba mu so ba, mun so ya shiga cikin maganan ya ga nan da ya mana a mashi magana to tun lokacin da muka kai mun kai kafin a rushe ne to yanzu an riga ma an rushe gaba ɗaya. tun da dama da muka alamun take-taken shi sai muka kai karan shi wurin minista to minista bai dauki wani mataki ba har an riga an rusa. Alhaji Baturu Abubakar Zariya kenan. Duk da yake sai yanzu ofishin ministan ya tabbatar da samun wannan korafe-korafen. Amma duk da haka mun nemi jin tabbacin cewa a wannan karan za a tabbatar da adalci ga 'yan kasuwar. Daga mai taimakawa ministan Abuja kan labaru abubakar sani ba shakka mun hadu da wakilan wannan kungiya wanda suka kawo kuka a madadin sauran wannan al'amar ya shafa a to bayan da na duba takardar da suka kawo sai na lura kamar cewa babu alaman a shi wannan takarda ya iso ofishin minista tunda babu wani tambari da yake ake sawa don a tabbatar da cewa an karbi takarda wanda za a kai wa minista ya duba to saboda haka bayan da muka yi bincike sai na ce to abin da ya kamata yanzu su sake gabatar da wannan takarda saboda minista ya samu dama ya duba kuma in Allah ya daga lokacin da minista ya duba ya ba da umarni a dauki mataki a kai ne ma karan kaina zan sa ido in tabbatar da cewa an bi musu hakkin su Abubakar Sani a irin wannan yanayi me wani irin tsawon lokaci ake ɗauka wajen duba irin waɗannan korafi idan aka kawo ofishin minista. Eh, to ka san kamar yadda tsarin aikin gwamnati yake idan shi tsarin abuja misali kamar jiha ne inda za a ga jiha akwai gwamna akwai kuma kwamishinoni to hukumar birnin tarayyawa ita ma haka take minista shi ne kamar matsayin gwamna wanda yake wakiltar shugaban kasa wanda yake ainihin shi ne gwamnan abuja sannan yana da sakatarori waɗanda su ne kamar matsayin kwamishinoni a jihohi akwai sakatarori masu kula da harkan eh, noma da harkan ilimi da asibiti da sauransu to hasan aka nan kuma akwai sakatarori masu kula da harkokin da suka shafi ƙananan hukumomi akwai ƙananan hukumomi guda shida abuja da a amak da buhari da kuje da kwali da gwagwalada da abaji to saboda haka wannan koke da suka kawo ya shafi karamar hukumar kuje to ina sa rai cewa in Allah sa mai girma minista ya gauna takarda ba mamaki ya tura shi wurin sakataren da ke kula da ƙananan hukumomi to daga nan ne za a san me zai zo baya wato mutane masu sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya sun bugo waya suna so su ji dama mataki ne da za a ɗauka don saboda tabbatar da adalci shin eh, a ƙarshe me za ka ce wa dimbin masu sauraron wannan shiri kan wannan korafi da aka kawo lallai ina son tabbatar ma masu saurari cewa shi ministan abuja malam muhammad musa bello adilin minista ne wanda yake a duk lokacin da ya samu koke-koke irin waɗannan yana ba da umarni da a maza-maza a yi mishi bincike mai zurfi don a gano ainihin gaskiyan al'amarin kuma duk inda ya fahimci cewa an take hakkin wasu to zai tabbatar da cewa an bi kajin wannan hakkin kuma an fitar musu da hakkin su kamar yadda doka ta tanadar. mai taimakawa mai girma ministan abuja kan labaru abubakar sani kenan to masu raro filin ciki da gaskiya zai saka ido tare da bibiyar wannan lamari don tabbatar da adalci ga ɗaruruwan 'yan kasuwar da wannan asara ta shafa idan wani sabon abu ya faru ko ya shigo za mu sake dawowa domin sanar da ku. yanzu a madadin nasiru adamu hikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya salamu alaikum to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice jiya lahadi shugaban amurka donald trump da mai kalubalantarsa na jam'iyyar democrat joe biden su kai zawarcin masu jefa ƙuri'a farko a jihohin da ake fafatawa jihar nevada da north carolina yayin da muhawarar ƙarshe ta shugaban ƙasa ke karatowa a wannan makon cibiyar da ke sa ido kan coronavirus ta jami'ar johns hopkins ta fitar da rahoton cewa akwai kusan mutum miliyan 39.9 da suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya yayin da waɗanda suka mutu sanadiyar cutar suka kai miliyan 1.1 Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi jiya Lahadi ta ce dole ne a cimma yarjejeniya da gwamnatin Trump kan wani sabon tallafin bara cikin sa'o'i 48 masu zuwa ko kuma ba za a iya ba kafin zaben shugaban kasa ranar uku ga watan Nuwamba. Dubin dubatar masu zanga-zanga sun ci gaba da nuna adawa da Firaministan Thailand a Bangkok ranar Lahadi. Suna bijiro dokar hana taron mutane sama da hudu. Zanga-zangar wacce galibin ɗalibai ne ke jagorantar ta. ta ci gaba a cikin babban birnin na tsawon watanni ana kiran Farayus ocha da ya murabus wanda ya kwace mulki a wani juyin mulkin soja na shekarar 2014. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima karfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT. Za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilo Hashim gumal da ya taya ni gabatar da wannan shiri da cuba hero diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau aisha tasila ce ke muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin washington dc